ta bellewaye a daidai wannan bankin na gt a cikin babban birnin sokoto domin ci gaba da karatun da babban malaminmu a ashak murtaba bello ba'a ya saba gabata suwa a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan babban littafin mai albarka na jami'ar rahimakon ba sanadiyar ah, tafiya da ta kama malam shi yasa ba zai samu gabatar da karatu ba a yau yadda ya dace ya turo ni domin in gabatar da karatun kada a bar majalisin hakanan babu karatu to alakulla hali idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun kwana ne karshen babi na sha biyar yau kuma insha Allah ku mu tashi farkon babi na sha shidda hadisi na da da ashirin tara. ما ya ci gaba da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلا قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وزعموا على هذا عند أهل, عند أهل العلم وعمل العمل نتاج النتاج وهو بيع مقصوب عند أهل العلم وهو من بيوع الغرام وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح muna a cikin kitabul البيوع kamar yadda na ambata babi na sha shidda a cikin kitabul imam abu isa at-tirmidhi rahimahullahu ya ci gaba da cewa babu ma ja'a fi nahyi an bai'i hablil habala babu wanda ya zo yana magana game da hani da aka yi game da sai da hablil habala shine zai zo ya fassara shi da cewa an tantijin naƙa sun matantijin lati fi baƙaniha shine taguwa ta haihu sannan yadda ta haihuwa ita ma ta haihu watan bi ma'ana yadda suke yin shi shine kamar yadda ya zo a cikin sahih al-bukhari ya zo fassara shi a cikin sahih al-bukhari shine a annar rajula yabta'u jazuran annar rajula yabta'u jazura ila an tantajan an tantujin laqa ila an tantajin laqa thumma tuntajul lati fi batniha watan shine mutum ya zo ya ce ya sai ɗiyar ɗiyar wannan raƙumat mun gane sai ya zo ya ce ya sai ɗiyar ɗiyar wannan raƙumat kaga ita bata ma haihu ba balantana haɗiyarta ta haihu to yanzu kuma yake cinikin kafin ɗiyar ma kahe ita ɗin ta haihu sannan kuma ɗiyar ta ta haihu saboda wannan lokaci lokaci ne na jahiliya ana aikata abin da an ka ga dama babu wani tsari da ya zo game da cewa a yi ko ka a yi saboda haka kawai kowa na aikata abin da ya ga dama ne saboda haka sun ga dama su yi irin wannan cinikin kawai sai mutum ya zo ya ga taguwan wani ya ga raƙuman wani sai ce ya saye ɗiyaɗɗiyatta ce yi raƙuman gana da kyau to shi a sai san mai ɗiyaɗɗiyatta ba ma yadda tata ba kuma kowa ya ba ta yi ba sai ce idan ta haihu to ɗiyar da wannan ɗiyar za ta a ita ya sai sai su yi ciniki kaga wannan akwai garara a ciki to wannan shine wannan cinikin kamar yadda shi ba mutum tirmidhi zai zo ya fassara shi to shine ya kawo mana hadisi karkashin wannan yace haddathana ba wa huwa ibn sa'id qala haddathana hammad ibn zaid عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السقطياني عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني جمد سيدا يجيا يجيا بمعنى أجا abin da yake cikin cikin raƙuma har zuwa ta haihu sannan wadda ta haifa ta haihu to wannan jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wannan cinikayya domin me domin akwai garar a ciki na imam abu isa ya ce wa fil babi an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma wa abi sa'id al-khudri eh ya ka maka wa huwa kafin ni bai kawo shi ba sai daga ƙarshe ko sannan sai ya kawo cewa hadithun bin umar radiyallahu anhu kuma hadithun hasanun sahih wal amalu ala hadha inda ahli ilm yace hadith na abdullahi bin umar hadithi ne wanda yake hasan sahih mun san wannan ibara mana yayi bayanin ta wala amalu ala hada kuma aiki yana akan wannan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inda ahlul ilm a wajen ma'abuta ilimi wa hablul ta abinda ake ce ma hablul habala shine yake son ya bayyana mana menene hablul habala litajun litaj shine dan da mun gane ba ma dan ba dan da wa huwa bai'un mafsuhun inda ahlul ilm wannan cinikayya cinikayya ce wadda take lalatatta a wajen ma'abuta ilimi ka zo ka ce ka sai dan dan a eh to ni ka sai eh kaga wannan duk yana daga cikin abin da ya shafi bai ulgharar wanda yake akwai garar a ciki to abin da ka sai ma'alum ne ai gairu ma'alum ba abu ne sananne shi kuma musulunci bai yarda da ka sai a sai san maka ko ka sai abin da yake ko kai ka sai da ko kai ka zo ka sayi abin da yake gairu ma'alum abu ne wanda yake an jahilce shi ba a san shi ba a shi ciniki ana yi ne akan abin da ya shafi bayyana akan bayani wannan ya gani ya yadda wannan ya gani ya yadda sai abin da ya shafi bai usalam wanda shi kuma za a yi maka siffa a siffanta maka abu ne mun gane wanda yake kuma idan ka gan shi a cikin wannan siffa to lokacin ya kasance babu wata matsala za ka ba da kuɗi amma lokacin da ka ga cewa ka gan shi da matsala to babu wani bikin cewa ciniki dole sai ya kullu akan haka idan akwai matsala to za a walwala ciniki ina fatan muna ganewa to amma in ba shi ba dukkanin cinikayya abu ce wadda take ka yadda in yadda ka gani in gani ka ko shi akwai yadda ai ba wai da ka dai shi a bai'u mausufin findimma ne a sai da abin da yake an yi maka wasafin shi an misalta maka shi an yi maka an baka siffar shi mun gane wanda yake a siffar shi ta riga ta zama wada gare ka to in ba shi ba duk wani cinikayya ya kasance ka gani na gani na yadda ka yadda abin da yake gashi nan to shine imamu tirmidhi ya wa huwa min buyo ilkarar wannan cinikayya tana daga cikin cinikayya wadda take tagarar wadda musulunci ya hana duk ire-irensu wa wa shu'uba shu'uba ya ruwaito wa huwa shu'ubatun alhajjaj hadal hadith ai wa kadara wa shu'uba hadal hadith shu'uba ya ruwaito wannan hadithan an ayyub daga ayyub an Sa'idu min jubair daga sa'id ibn jubair an ibn abbas daga abdullah bin abbas radiyallahu anhuma wa rawa abdul wahhab al-thaqafi wa ghayruhu an ayyub abdul wahhab da shi da wani shi duk sun ruwaito daga ayyub an Sa'idu min jubair wa nafi daga Sa'idu bin jubair da kuma nafi annabi na umar daga abdullahi bin umar abinda yake so ya mana gyara a can shine wancan isnadin da ya ce an ayyub an nafi mun gane ku ya ce to wa rawa abdulwahab shi abdulwahab a takafi ya ruwaito wa gairuhu da wani shi an ayyub an sa'id ibn jubairun wa nafi shi ayyub a can ya yi ruwaya ne mu ba mubasharatan daga nafi mun gane sai ce to a nan kuma shi abdulwahab ya ruwaito da shi da wani shi daga ayyub ayyub akwai wasu tsakanin shi da nafe. ta sa'id ibn jubair mun gane an ibn umar daga abdullah bin umar an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wasiqa ta sa'id ibn jubair tsakanin ayyub da nafi ya ce wa hada asaq wannan shi yake inganta wannan isnadin ya yake inganci ya kasance akwai wasiqa tsakanin ayyub da nafi ta sa'id ibn jubair mun gane ko cewa shi ayyub ba ya ruwaito shi ba ne mubasharatan daga nafi a'a ya ruwaito ne daga sa'idun ibn jubair shi sa'idun ibn jubair shi ya ruwaito daga nafi mun gane Ya ce wannan shi ne asa wannan yana daga cikin bai ulgara kamar yadda bayani ya gabata sai ma yi ci gaba da ciya babu ma ja a fi karahiyati bai ulgara na'am babu ma ja a fi karahiyati bai ulgara حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس وعلي سعيد وعنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كلمه بيع الغرض قال الشافعي وللبروء الغرض بيع السمك في الماء وبيع العبد العابد وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاد أن يقول البائع للمشتري إذا نبست إليك بالحصاد فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابزة وكان هذا نور لأهل الجاهلية na'am malai kama na wannan babin na gaba ya ce babu ma ja a fi ya bai ilkara babi wanda zai zo game da bayani game da hannun da aka yi game da ciniki wanda yake akwai garara a ciki shi ne ce na abu kuraib muhammadu abdullah ibn eh, abu kuraib قال حدثنا أبو أسامة وهو أبو أسامة عن عبد الله بن عمر أبو أسامة آه وانين حماد بن زيد عن أبي الزناد شين عبد الرحمن آه عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرد وبيع الحصاه ya ce daga abi da Allah ubangiji ya kara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga cinikayya ciniki kasuwanci wanda yake akwai garar a ciki shi ne wanda yake koyayyen kasuwanci wanda yake akwai yaudara a ciki kowane iri ne kamar yadda imam shafi'i malam zai kawo mana magana imam shafi'i da za ta fassale mana menene bai ulgara mun gane wa bai ilhasa da kuma kasuwanci cinikayya wadda wannan cinikin ciniki ne na tsakkuwa shi ne zai zo ya fassara mana shi ma nan gaba mutum ya ɗauki tsakkuwa ya jefa ya ce misali tuwahi yake saidawa ya ce duk abin da tsakkuwa ta ta kwada ma to shi kenan ciniki ya tsakani tsakanina da kai akan kaza mun gane kaga wannan akwai garara ciki akwai garan kawai sai ya ɗauki tsakkuwa sai ya je tana fadawa ga wannan abin sai ce to ciniki ya kullu tsakani na da kai game da wannan abin akan kaza shi kenan ba magana ka ga wannan akwai garar a ciki ba haka ba ina khiyar ina zaɓi yake kaga babu zaɓi a ciki babu khiyarul majalis cewa babu sabƙa duk wa'annan duk sun kuce gabaki ɗai kawai ya riga ya shar'anta mishi ya shar'anta mishi wannan ya in akwai yaudara a ciki ya yaudare shi to musulunci bai yadda da wannan ba mun gane to shine yace wa fil babi an ibn umar wa ibn abbas wa abi sa'id wa anas radiyallahu anhu yace hadithu abi hurairah radiyallahu anhu hadithun hasanun sahih wal amalu ala hada wal amalu ala hadha alhadith inda ahli alilm yace aiki akan wannan yake akan wannan hadisin yake a wajen ma'abuta ilimi karihu bai algharar sun ƙyamaci wannan kasuwancin wannan cinikayya wadda take akwai garar a ciki qala shafi'i imamu shafi'i ya ce wa min biyu algarar yana daga cikin kasuwanci na garar wanda akwai yaudara a ciki bai usamaki filma sai da kihi a cikin ruwa kihi na a cikin ruwa kawai kila ya taso ko kuma ruwan harharu ne ce wancan kihin idan na kamo maka shi nawa ka saye sai ce to na saye kaza sai su yi ciniki akan cewa a'a ba zan sai da maka kaza ba kaza nan sai da ma har su yi muwafaka sannan ya shiga cikin ruwan sannan ya kamo kihin ya ba shi akan wannan cinikin kaga wannan akwai garar a ciki idan kihi na tsere bai kama shi ba ko kuma idan ya kasance babban garam inda akwai a ciki shine kaga in ya tsere bai kama shi ba kaga dole ciniki ya wace a tsakanin su to amma babban garam inda akwai ciki shine idan kihin ya kasance karami ne ba kamar yadda ya ganshi a cikin ruwa ba mun gane ya sai shi akan girman da ya gane shi da shi a cikin ruwa ko da aka kamo kihin ashe kai kihin bai kai haka nan ba ɗan ƙaramin kihi na kaga gara ya shiga ciki kaga wannan akwai yaudara a ciki ko ba haka ba to shi yasa musulunci bai yarda da wannan ba haka nan ma wa bai'ul abdul adiq da kuma sai da bawan da ya tsere mai shi bawa nan ya riga ya tsere sannan ka zo ka ce ma mutum kana da bawa kala kaza kala kaza sai ka sai da mai wannan bawan ka amshi kuɗi a kan kuma wannan bawan ka san ya riga ya tsere to ina za a samu shi eh kaga akwai garar a ciki kaga ba a san ina za a samu shi ba Haka nan ma wa bai ƙwaɗairi fi sama da kuma cinikin sai da tsuntsu yana a sama ce ga tsuntsu can ya wuce a to nan halbi tsuntsun nan ne kamo ma shi nawa ka sai kada sai a fara ciniki ce ya sayi kaza ya ce a bai sai da mai ya sayi kaza mun gane shin tsuntsun nan yana yi wa ya halbe shi ya kasance yadda yake so haka yake yana yi wa ko da zai halbe shi ya kasance yadda yake so haka nan tsuntsun nan yake ko kuma kaka mun gane to kaga duk wannan abu ne wanda yake gairu ma'alum abu ne wanda yake ba a sani ba saboda haka akwai jahala a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutlaq duk cinikin da akwai duk cinikayyar da akwai jahala a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta na'am yace wani hau dalika da makamancin wannan minal boyo ina daga cinikayya wa ma'ana bai ilhasa abinda an ma'ana bai ilhasa shine an ya kulal ba'i'ul mushtari shine mai saidawa ya ce ma mai saye idan na bastu ilaika bil hasa idan ni ko maka da tsakkuwa faƙada wajabal bai'u to lalle cinikayya ta wajaba fi ma baini wa bainak a cikin abin da a tsakanina da tsakaninka na wannan cinikin da na jeho ya samu kaza shi kenan cinikayya ta riga ta waje ba kaga wannan akwai garara a ciki mun gane ina zaɗin da shari'a ta bashi malam ya tafarraka eh ani bil malam ya tafarraka masu cinikayya guda biyu suna da zaɗi matukan ba su rabu ba to ina khiyarun majalisa yake anan kun ga babu khiyarul majalis saboda haka wannan cinikin lalataccen ciniki ne musulunci ya hana shi saboda garar da akwai a cikin shi ya saba ma abin da yake na ƙa'ida ta cinikayya ta musulunci mun gane ya saba ma ƙa'ida ta cinikayya ta musulunci saboda haka musulunci ya hana wannan mana ya ce wa haza shabihun bi bai'il munabada wannan yayi kama da bai'ul munabada shi kuma mai da shi ne zai jego mishi tuwahin ne ce idan ya jego tuwahin ko kuma a'a shi ne ciniki shi ne zai jewa dutsen shiga diga ce duk wadda wannan ta sama to ciniki ya a kan kaza to shi ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wannan cinikayyar wa kana hadha min buyu'i ahli jahiliya wannan da bai'ul munabada da bai'ul hasa duk ya kasance daga cikin cinikayya ta jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hana su ga baki daya sun ka kasance haramun ne a cikin musulunci mun gane saboda ni saboda ya kasance muna da cikakkiyar mu'amala da cikakkiyar fahimta da haɗin kai tsakankaninmu musulmai ba tare da an samu saɓani da kuma rarrabuwa ba sai ma ya ci gaba da cewa باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة حدثنا عناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فصل بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيئة أن يقول أبي أبئك هذا الصوب بنقد بأشرة وبنسيعة بعشرين ولا يفارقه على أهل البيع على أهل البيعين فإذا فارقه على أهلهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما وقال الشافعي ومما أنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيئتين في بيئة أن يقول أبئك, أبئك داري هذه بكذا ألا أن تبيئني غلامك بكذا فإذا وجبني غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منه ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه سقطه مالك wannan babin yace babu ma ja'a finna nahyi an bai'atayn fi bai'a babi wanda ya zo domin ya yi magana game da hannun da aka yi game da cinikayya biyu a cikin ciniki guda cinikayya biyu a cikin ciniki guda malam zai zo ya fassara mana shi menene ake nufi duk da ke malamai sun yi sabani da menene ake nufi da cinikayya biyu a cikin ciniki guda abinda bai kawo mana bayan ambata shine wasu malamai sun ce akan cewa bai ul'ina shine cinikayya biyu a cikin ciniki guda shine bai ul'ina mun gane ku suka fassara shi da bai ul'ina cewa bai ul'ina a fil baya mun gane wani ji wanda ya kawo mana ya mana wanda wasu malamai suka ambata a bu isa tirmidhi rahimahullah ya ce haddathana hannad sadi huwa ibn sari qala haddathana abdat ibn sulaiman an muhammad ibn amr an abi salama wa abu salama ibn abd الرحمن an abi hurairah radiyallahu anhu qala nahara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'atayn fi bay'ah daga abi da Allah kara mishi yadda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani game da ciniki biyu a cikin ciniki guda Ya yi hani game da ciniki biyu a cikin ciniki guda menene ciniki biyu a cikin ciniki guda imam abu isa zai mana bayani game da wannan rahmatullahi ya ce wa filbab bab a cikin wannan babin an abdullahi ibn amr ai bi ma'ana a cikin wannan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na annahayu an bai'atayn fi a akwai hadithi daga abdullahi bin umar وابن عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم yace hadisin abi huraira Allah kara mishi yadda hadisi ne wanda yake hasan sahih kuma aiki yana akan wannan ne a wajen ma'abuta ilimi wa qad fassara ba'd ahli ilmi hakika wasu daga cikin ma'abuta ilmi sun fassara wannan cinikayya guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani game da ita suka fassara ta da cewa qalu suka ce bai ataini fi bai'atin abinda a cinikayya guda biyu a cikin ciniki guda an ya kula shine mutum ya ce abi uka hadha tauba zan sai da maka wa'annan tuwahin misali ne mun gane ko da ba tuwaki bane zan sai da maka wa'annan tufafin binakadin da kuɗi hannu bi asharatin da dubu goma misali kuɗi hannu dubu goma mun gane wabi nasi'atin bi ashirin amma in bashi ne sai nan gaba ka kawo zan saida maka da dubu ashirin mun gane zan saida maka shi dubu ashirin idan bashi ne amma in kuɗi hannu ne na saida maka shi dubu goma to sai ya amsa ya tahi ba tare da sun kai ƙarshe ba kaga ya yi mai ciniki don amma kuma bai zaɓi shi bai ci ga wanda ya zaɓa ba har su rabu to wannan shi ne ciniki biyu a cikin ciniki guda mun gane haka wasu malamai suka fassara shi suka ce wala uku ala ahadil ne? ba zai rabu da shi ba akan ɗaya daga cikin cinikayyar guda biyu na cewa nasi'a ne ko kuma a'a na ƙadan ne cewa a'a zai bashi zai bashi kuɗi hannu da hannu ko ko a'a sai daga baya idan ya samu kuɗi ya bashi sai ya kasance ba su kai ƙarshe akan ɗaya daga ciki ba sai su rabu sai su ta yanzu kuma ya tafi to zai da yanzu ya kenan shi yanzu ya kasan ya je ya ɗauko mai kuɗi ya kawo ko ko a'a sai daga baya sannan in ya samu kuɗi ya bashi mun gane to saboda haka fa'iza faraqahu ala ahadihima yace da a ce zai rabu da shi a kan ɗaya daga cikin cinikayyar guda biyu cewa na sai san maka shi bashi dubu ashirin ko na sai san maka shi kuɗin hannu dubu goma mun gane sai ya ce to na zaɓi bashin na ɗauke shi akan bashi dubu ashirin nan da wata shidda zan baka ya ce da haka suka yi ko ya ce a'a na ɗauke shi kuɗi hannu yanzu zan baka fala ba'asa babu lehi idan kanatil uqdatu ala wahidin minhuma idan ya kasance mun gane mun ga malamai da yawa ba su haramta cewa ka ce in ba shi bane za ka ƙara suna ganin cewa wannan ba shi bane riba mun gane wannan ba shi bane riba ta nasi'a bai bata nasi'a shine ya kasance kuɗin ne kan ba mutum tsabatalinsu su zai kawo idan zai kawo sai ya kawo da ƙari ba sai san mai da kaya kan ba mun gane ita ce eh, riban nasi'a mun fahimci wannan cewa kuɗi ne za ka bashi dubu ashirin bashi bayan wata ɗaya ko wata biyu idan zai kawo sai ya kawo dubu ashirin da biyu ko da uku ko da hudu ko da biyar wannan ita ce tsabata ne ne ba wannan da bace mun gane amma kaya ne za ka sai da mishi kadda cewa kai in nan da wata shida ne gaskiya ba zan iya sai da maka kayan nan dubu goma ba sai dai dubu goma sha biyar malamai na ganin babu wani laifi babu matsala mun gane ne yake magana a nan cewa in haka ne to babu wani laifi babu wata matsala mun fahimci wannan ne ya kama da magana imamu shafi'i a ƙala shafi'i ya ce imamu shafi'i rakimakullahu ya ce wa min ma'ana ma nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an bai ni fi bai atin daga cikin ma'anar abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi game da ciniki du a cikin ciniki guda an ya kula da mutum ya ce a biyu uka dari hadihi bi kaza zan saida maka wannan gidan nawa da kaza misali zan saida maka wannan gidan nawa miliyan biyu da dubu ɗari biyar mun gane ala an tabi ani gula maka bi kaza akan za ka saida mini da bawanka miliyan ɗaya misali mun gane zan saida maka gidana miliyan biyu da dubu ɗari biyar gidan nan na waje kaza amma ba wannan naka wane za ka da min shi da miliyan ɗaya mun fahimci wannan fa'ida wajaba li gulamuka idan yaron ka wannan bawan naka yau wajaba gare ne. cewa cinikin ya riga ya kullu wajabat laka dari to gidana ma ya wajaba gare ka mun gane wa hada tafaruqun an bai'in bi ghairi thamanin ma'lum wannan rabuwa ce akan ciniki wanda yake ba a san saman ma'alum ba a san ko nawa bane kenan aka yanki kuɗin mun gane ba a san ko nawa ne aka yanke kuɗin to akan haka wala yadari kuma bai sani ba kullu wahidin ko kullu wahidin min kuma kowane ɗaya daga cikin su wala yadari bai sani ba alama waqa'at alaihi safqatu akan ne amincewa shi ta abu ga dan uwan shi mun gane shi ya aminta da wannan ko bai aminta ba sai su rabu akan haka kowane su bai san akan me ya aminta ba sabqa a sabqatu ar Filbai, fil bay yadda game da kasuwanci game da ciniki shine a sabka. domin sabqa shine mutum ya bada hannu ka bashi hannu akan kayan sai ku sallama mun gane akan me aka sallama shi yasa a Hausa ake cewa sallamawa ko haka yake ko a cikin larabci mun gane mun san da yawa ɗabi'un larabawa suna daidai da ɗabi'un hausawa ko ɗabi'un hausawa da yawa suna dacewa da ɗabi'un laraba a cikin magana to wannan yana daga ciki kowanensu bai san akan me aka sallama cinikin ba sai su rabu to wannan shi ya kawo ya kasance bai a fil bai'a amma kaga waɗanda suka taya akan cewa abin da ake nihi da bai a fil bai'a shine bai'ul shi shine ciniki wanda yake na ina suka ce bai ul'ina shi ne bai a tainifil bai'a mun gane shi bai a tainifil bai'a wasu suka fassara shi da wannan cewa bai ul'ina din shi ne wannan da ya kwara kawo mana na kwarin cewa in kuɗi hannu ne na sallama maka kaza in kuma ba in kuɗi a jinkiri ne za a yi bashi ne na sallama maka kaza sai su rabu ba tare da an ƙayyade wane ne za a yi ciniki kan shi ba mun fahimci wannan suka ta akan ciya wannan shine bai ul'ina kuma shine bai a ta yi nufil bai'a mun gane wallahu ta'ala si mana ya ci gabar ciya babu ma ja a fi karahiyati bai ima laisa indak na babu ma ja a fi karahiyati bai'i ima laisa indak حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أفتأ له من السوق ثم أبيعه أب... آه، قال أبتاع له من السوق أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن معك عن حكيم بن هزام رضي الله عنه نعم. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي ما ليس عندي قال حديث حكيم بن هزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه وروى أبو أيوب السقياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السقياني عن يوسف بن ماهك عن وكيل بن هزام هكذا نعم وفسر كاهين yayi tsawo da yawa ko shine ma ya kama da wannan babin na gaba yace babu ma ja a fi karahiyati bai'i ma laysa indak ko bai'i ma malaisa inda babi wanda ya zo domin ya mana bayani game da amar ko haramcin mutum ya sai da abin da babu shi a wajen shi lokacin da zai sai da abin bai da shi kuma ya zo ya sai da shi wanda wannan yana aukuwa kwarai da gaske wanda shi abin da sosai yake aukuwa a wajen wasu 'yan kasuwa mun gane cewa mutum wani ya zo domin ya sai wani abu shi lokacin bai da shi ya kare a wajen shi amma sai ya je ya amso wajen abokin kasuwancin shi makwabcin shi kuma sai ya zo ya saida mishi mun gane wannan shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani shi ne banda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani game da shi kakka sai da abinda baka da shi mun gane tun da baka da shi ga ya mai gaskiya ya kare shi halat ya ki duk abinda zaka tara na haram ka tara halat ya ki duk abinda zaka tara na haram to min ranar kaje ka sai san mai abinda Ba ka da shi ka ci abin da yake wannan abin haramun ne wannan ribat eh? ka bar shi ya je ya saye kai ko allah zai kawo maka wanda zai sai abin da kana da shi ka ci riba ko ba gaba sai allah ya kawo maka wanda zai sai abin da kana da shi zai ka ci riba dan wannan ya kuce maka ba shi zai sa ka kyautata ma allah zato sai ka same shi kamar yadda ka kyautata mai zato ko ba gaba, Allah masarki na ce a cikin hadisin kudusi mimine eh, ne Allah masarki yake ce a cikin hadithul kudusi ana inda gwanna abdi bi ni ina a wajen zaton bawa na gare ni hal ya zunna bi ma sha ya zaci duk abin da yake so gare ni so da ka in ka zaci alkhairi ga Allah cewa lalle in wanga ya kwace maka ai Allah na aika maka muni sai kamar shi ya je ya saya mana sai kamar shi ya je ya sayi wajen da a akwai shi kai ko sai Allah ya kawo maka naka mun gane to shine sai ya kawo mana hadisi karkashin wannan حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير بن أبي حازم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال anan kai ya kawo maka a taitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ko ni ko sa'altu rasulallah sallallahu alaihi tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa mishi ya atinir rajulu mutum yana zo mini mai sanya sai kaya a wajena fa yas'alu ni min al-bai'i ma laysa indi sai ya tambaye ni game da wani ciniki wanda wannan abin da yake so ba ni da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wani na zo mini yana tambaya ta a kasuwa abin da ba ni da shi mun gane yazo ya tambaye ni a shago ina a shagona abin da ba ni da shi ya kare mini ma laisa indi abin da ba ni da shi abta'u lahu min suqi in je in sayo mishi daga kasuwa sun ma'abi uhu hu sannan in sai san mishi wannan abin gare shi ya manzo Allah sana sai in yi haka in an so shi wajen wani makwabci na sannan in zo in sai san mai in yi haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi ma laysa indak yace kai ka sai da abin da baka da shi kan ka sai da shi kan ka aikata haka kan ka je ka ansu wajen makwabcin ka ka zo ka sai da shi ba haka ake yi ba ta kunne ya ji jiki ya tsira ko da saboda haka mun ji wa'azi mun ji hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu hani. ko ba haka ba lokacin da allah wa sarki ya saukar da aya hani game da shan giya sai allah ya ce fa hal antum muntahun ya ayyuhal ladina amanu in ya ayu halladina amanu innama alhamdu wal maisir wal ansabu wal azlamu nujisun min amal shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a innama sai allah wa sarki ya ce ni. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سي عمر رضي الله عنه يأتي انتهينا انتهينا انتهينا mun gane cewa shin ko za ku bari umar ya ce mun bari ya Allah mun bari ya Allah kuma an kan wannan zamanin shin ko za ku bari kun ji hani ya zo muku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ku bari domin ku ci halat halat ɗinku malat ɗinku ku kyautata ma Allah zato cewa idan wani ya zo maka da niyyar ya sai abin da ba da shi idan baka sai da mishi ba ka yi lurar da shi inda zai je ya samu to kai ko Allah zai zo maka da wanda zai sai abin da kana da shi ya sai ka ci riba mun gane sai ya sai sai ka ci riba Allah ubangiji ka sa mu dace Allah ka ba mu ikon gyarawa ما نتكلم عن حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أما ليس عندي يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يا هنا إن سيد أبن دبان دشي daga in sai da abin da bani da shi imamu abu isa tirmidhi rahimahullah ya ce hada hadithun hasanun wa fil bab an abdullah ibn am sai ya dakata ya sake kawo mana haddathana ahmad ibn mani قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب نعم حدثنا احمد بن مريء قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال وهذا حديث قال إذ قال ابن منصور قلت لأحمد ما معنى لها عن صلب وبيت قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلب إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك وقال إسحاق يعني ابن راه ابن راهوي كما قال قلت لأحمد وأمضي إمام قدما قال لا يكون عندي إلا في طعام ما لم يقبض قال إسحاق كما قال في كل ما يقال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبوك هذا الثوب علي قيادته سياقته وقصارته فهذا أو شرطين في بيت وإذا قال أبي أمه وعلي نيابته ولا بأس به أو قال أبي أمه وعلي قصارته ولا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال نعم آه ما لا يتقول تشوى حدثنا أحمد بن منع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو من عليا قال حدثنا أيوب وهو من أبي تميمة السختياني قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي وهو شعيب محمد عن أبيه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص من ذلك ko kuma an abihi muhammad sai ya ce hatta zakara abdullahi ibn amr har sai da ya ambaci abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ba domin amrun shu'aib an abika an jaddihi amr bin shu'aib bin muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as haka yake shine amr bin shu'aib an abika an jaddihi amr bin shu'aib bin muhammad bin abdullah ibn amr ibn al-as qala hadda uh, ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu salafun wa bai'un baya halatta bashi da kuma ka ciniki zai zo ya bayyana mana me ake nihi da wannan baya halatta bashi da ciniki wala sharqan fi bai'in baya halatta sharadi biyu a cikin ciniki guda sharadi biyu a cikin ciniki guda baya halatta sai dai a sharadi guda wala ribhu ma lam yudman baya halatta a ci riba abinda babu garanti a cikin shi babu aminci gare shi mun gane ba aminta ba ta kwana wala bai mun gane ba a aminta ba bai riga ya kawo shi kila ya riga ya sai shi amma kuma bai riga ya kawo ba yana yi wa ya hadari ya lalace yana yi wa mun gane sannan kuma ya zama cewa shi zai sai da ya samu riba ya amfani da ribar a da ce irin wannan wala bai umma laysa indak haka nan ma babu mutum ya sai da abin da baya da shi wa hada hadithun hasanun sahih inji imamu abu isa qala ishaq ibn mansur yace ishaq ibn mansur yace qultu li ahmad nace ma ahmad ibn hanbal ma ma'ana naha an salafin wa bayin menene wannan ma'anar ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da bashi da kuma ciniki qala an yakuna yuqriduhu qardan shine ya kasance ya bashi wani bashi thumma yubayi'uhu alaihi sannan ya yi mai ciniki akan wannan bashin mai sai kasuwanci ya saida mai shi mun gane sai ya saida mishi wannan bashin da ya riga ya bashi yazdadu alaihi sai ya ƙara mishi a sun thumma yubayi'uhu alaihi bai'an sannan sai ya yi mai cinikayya wani ciniki na daban akan wannan bashin da ya bashi ya zdadu alaihi zai mai ƙari akan shi mun gane wa yahtamilu kuma yana iya ɗauka an ya kuna yusufu ilaihi fi shay'in zai bashi a cikin wani abu bai kuli sai ya ce mai illam ya tahayyaku indaka fa huwa bai'un alaika idan bai zama ka riga ka tanadi wannan abin ba a wajenka to lalle ya zama ciniki a kanka zan sai da maka shi akan ciniki sai da sai da mai shi da kuɗi akan wani ciniki na daban Ƙana ishaq ishaq ibn rahuya ya ce kama ƙana kamar yadda ya ce ƙuntu ahmad ya ce na ce ma imamu ahmad wa an ribhi malam yudman kai wa an bai iya kama ka ko malam yudman da kuma samun riba akan abinda babu garanti gare shi qala la yakunu indi illa fi ta'am yace wannan bai kasancewa a waje na faci a cikin abinci mun gane ya anima ya qabil ai yana nufin abin da bai riga ya riko ba ya sayi shi amma ai bai riga ya an ka kawo mishi shi ga shi ga hannun shi ba na wani abinci to ba za ka ci ribar shi ba kamar a ce maka kila gari ne masara ce gari ne ka riga ka suwo shi ka yi da shi in dai abinci na ka riga ka suwo shi ka yi da shi sai ka amshi kuɗi ka ci riba kahin ya riga ya zo a'a sai an kawo maka shi ka riƙa ta kwana ga shi ga hannunka ka rika ta kwana sannan ka sai da duk wanda ba ka sai da ma ka ci riba mun gane yana nan ka rika shi eh eh shi cewa ya abinci adda wannan ya keɓance shi game da abinci haka ya ce a wajen shi ya ce a waje ne shi yana ganin a cikin abinci ne kawai an ka hana wannan domin shi abinci shi ne yake iya lalacewa ko yaushe kaga in gari na ana iya mai ruwan sama kuma haka ba ya lalace in ma masarata ita ma an kai mata ruwan sama ta sha ruwan sama ita ma ta yi wasu kwanaki hunhuna za ta yi mun gane haka ma allah ya tsare motar na iya haɗuwa abinci ya lalace to saboda haka shi abinci saboda rashin garanti ne ya kasance shi imamu ahmad yana ganin cewa a cikin abinci ne irin wannan yake mun gane akwai lokaci mu isuwa ya ce kala ishaq ishaq ya ce kama kala fi kulle ma kama kala kamar yadda ya ce fi kulle ma yukalu wa yuzanu wannan halin na cewa ba za ka ci riba a cikin abin da ba a aminta da shi ba yana a cikin dukkanin abin da za a iya awo da kwano na awo kwanna na awo wa yuzanu ko a auna shi da sikeli na nauyi ya ce a cikin duk irin wannan hannun ya shiga mun gane duk abin da za a auna shi irin wannan to bai halatta ka fara sai da shi kana ce ni ba sai ka riƙe shi an kawo maka gashi mun gane Ƙala ahmad احمد امام ya yace wa idza ƙala abi uka hada tauba idan ya ce zan sai da maka nan tufahin wa alayya khiyadatuhu amma ni zan ɗunke maka su ni zan wa mu yi zan ɗunki zan da maka amma ni zan ɗunke mun gane wa alayya khiyadatu wa qasaratuhu da kuma auna shi da kakkace shi mun gane ba sai an auna an yayyanka da aunawa daga yayyankawa duk ni zan yi ni zan auna shi in yayyanka shi sannan in ɗunke shi amma zan sai san maka amma kaga ya yi sharaɗi nawa sharaɗi biyu da awan da ɗunkin ko in ce da yankan da ɗunkin duk ya ce shi zai yi to ina sharuɗin da ya yi guda biyu ya ce fahada min nahwi sharuɗaini fi bai'in wannan yana daga cikin kwatankwacin sharaɗi guda biyu a cikin cinikayya mun gane zan sai maka wannan abin amma da sharaɗin cewa idan nisse san maka shi za ka yi kaza kuma za ka yi kaza sharaɗi biyu kenan mun gane idan nisse san maka shi za ka yi kaza sannan in nisse san ma shi za ka yi kaza ya kawo sharaɗi biyu to irin wannan shine sharaɗai ne fi bai'a sharaɗi biyu a cikin ciniki guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ya ce wa idan kala amma idan ya ce abi abi hu zan da maka shi wa alayya khiyatatuhu fala ba asabiki ya ce amma ni zan ɗunke shi ya ce babu komi saboda sharaɗin ɗunke ɗaya bai sharaɗi biyu ba in ka ga dama kana iya yadda sai to babu komi babu komi na saye kuma za mu yi jangar ɗinkin sai ka ɗinki mun gane ku ya ce ƙala ko da ya ce a biyu uka hu zan saida maka shi wa alayya tuhu fala ba asa bihi amma ni zan yanka shi to babu komi in ka yarda da wannan shi shikenan sai ka taya akan wannan cinikin innama kuwa shar'un wahidun domin wannan sharadi ne guda Ƙala ishaq ishaq ce kama ƙala kamar yadda ya a kama kamar yadda yace ai kamar yadda imamu ahmad ya ce haka nan imamu isaqu na rahuya ya ce hadithu hakim ibn hizam ya ce hadithu nan na hakim ibn hizam ka karanta eh nan ne zamu dakata mu dakata nan sai mu tashi bayanin hadithu eh, hakim ibn hizam mun kai karshen hadithi oke mu ci gaba to shikenan insha Allah abin faɗi bisa ga daidai na.